d'adopter un nouveau train de sanctions contre le régime. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci 16, sha da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikinsa za a ji cewa shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Bazum ya aika wa shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari sakon gaisuwar taziya game da rasuwar babban hafsan sojojin Najeriya Janar Ibrahim Attahiru. Shugaban kasar Nijar dai shine shugaban wata kasa a duniya na farko da ya fara kiran shugaba Muhammadu Buhari don isar da sakon ta'aziyya bisa wannan babban rashi. Kungiyar matasan Jukunawa a jihar Taraba a tarayyar Najeriya ta yi kira ga mahukuntan jihar na ganin sun mai da hankali wajen tabbatar da tsaro duba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari. Taraba State Government tana ba da nata gudumawa tana hada gwiwa da jami'an tsaro wato sojoji da 'yan sanda da kowane ne wadda duk dai suna neman wani yaƙi wayan abubuwa to tana bayarwa. Akalla dai mutane dubu ɗaya da ɗari biyar ne hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadez a jamhuriyar Nijar suka bayyana cewa sun kamu da cutar kyanda ko disa. Wurin da ciwon ya fi yawa shi ne kuma an ce an aka ɗauki gunduma arlik mutum ɗari bakwai da casa'in da takwas sai kamar gunduma azurbi sanat da aka samu mutum ɗari biyu da sittin da takwas sai Agadez komin ɗari biyu da ashirin da hudu akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. a jiya litinin jami'an sojan kasar mali sun tsare shugaban kasa da firaminista da kuma ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi lamarin da ke kara dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojoji da ya hambarar da tsohon shugaban kasa a cewar majiyoyi da dama suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters an kwashe shugaban kasa ba ndau da firaminista muktar nwani da ministan tsaro suleiman dukur zuwa tungar soji a kati a wajen babban birnin kasar bamako sa'o'i bayan da wasu manyan sojoji guda biyu suka rasa mukamansu a wani garan bawul da gwamnati ta yi a cewar wata majiyar diflomasiyya da ta gwamnati tsare sun na zuwa ne bayan da sojoji suka hambarar da shugaba ibrahim bubakar kaita a cikin watan agusta lamarin da ke faruwar ka iya ƙara rashin zaman lafiya a ƙasar da take afirka ta yamma inda ƙungiyoyin ta'addanci masu alaka da alka'ida da kuma isis ke rike da ikon wurare da dama a saharan arewacin ƙasar taɓarɓarewar sha'anin siyasa da rikicin cikin gida tsakanin sojojin yana gurgunta ƙoƙarin da shugabanni da kuma ƙasashe makwabta ke yi domin kyautata halin da ƙasar mai fama da talauci ke ciki wadda take kuma taka rawa wurin taɓarɓarewar tsaro a yankin ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ya yi kira ga sojojin da su saki shugabannin ba da ɓata lokaci ko sharaɗi ba kada ya ce duk waɗanda suka kama waɗannan shugabannin za a hukunta su akan abin da suka aikata a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya tashi zuwa gabas da tsakiya biyu bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas da ta fara aiki a ranar juma'a wannan ne karin farko da blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diflomasiyyar amurka zai gana da 'yan isra'ila da falasdinawa da takwarorinsa na yankin a kokarin da washington ke yi na karfafa yarjejeniyar ta gaza sakataren zai tattauna da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da wasu jama'ai a birnin kudus kana zai gana da shugaban falasdino mahmud abbas a ramallah da firaministan muhammad shtai da wasu manyan jama'ai. shugaban amurka joe biden ya faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa blinken zai gana da shugabannin isra'ila game da batun tsaron ƙasar kana ya ce gwamnatinmu za ta ci gaba da ɗorawa a kan alaƙarmu da taimakawa falasɗinawa da shugabanninsu bayan wasu shekaru da dama da aka yi watsi da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuni cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun atlantic gwamnatin amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau ya kamata mu shirya kafin wani bala'i ya afka mana in ji shugaba joe biden yayin wata ziyara da ya kai a shalkwatan hukumar tarayya mai kai agajin gaggawa ta fema a jiya litinin da rana ya ce bayanin na jiya matashi ya ce mai muhimmanci akan daukar matakan da suka dace a wannan shekarar 2021 shugaban yana faɗa a hukumar ta fema kafin a bashi cikakken bayani akan mahaukaciyar guguwar wannan shekara badin ya taɓo batun haɗura da ke tattare da gubar daji a California da wasu jihohin yammacin Amurka hukumar kula da harkokin teku ta ƙasa ta yi hasashen cewa akwai kashi 60 cikin ɗari na yiwuwar samun guguwa masu ƙarfi da ba a saba irin su ba a tekun atlantic daga shida zuwa goma a ƙarshe hukumomin tsaro sun tsare wani ɗan jarida ba amurke da ke aiki da wata mujalla a ƙasar myanmar a cewar mujallar da yake yi wa aiki mujallar ta frontier myanmar ta faɗa a twitter cewa an tsare babban editan ta Dani fensta a jiya Litinin a babban filin saukan jiragen kasa da kasa na Yangon yayin da yake shirin barin kasar zuwa Malaysia kana aka mika shi ga gidan yari insiyan a nan Yangon. Mujallar ta ce ba mu da wata masaniya akan dalilin da yasa aka tsare shi kana ba ta samu damar tuntubarsa ba. Ta ce mun damu akan batun lafiyarsa kana muna kira a sake shi da ba da bata lokaci ba. babban abin da muka fi damuwa a kai shine mu tabbatar da yana cikin koshin lafiya kana mu bashi duk irin taimako da yake da bukata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce amurka tana sani cewa an kama wani ba amurke a ƙasar myanmar ya ce muna ɗaukar aikinmu da muhimmanci na taimakawa amurkawa a ƙasashen ƙetare kana muna sa ido akan wannan batun. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni. Za mu kuma farawa ne da sakon gaisuwar taziya da shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya aika wa shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari game da rasuwar babban hafsan sojojin Najeriya Janar Ibrahim Attahiru wanda ya rasa ransa a makon jiya sakamakon wani hatsarin jirgin sama tare da wasu hafsoshi goma. Daga Abuja ga ƙarin bayani a wannan rahoto na Hassan Maina Kaina. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana hatsarin jirgin saman sojoji da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya, Laftanar General Ibrahim Attahiru a matsayin babbar masifa. Shugaba Bazum wanda ya kira shugaba Muhammadu Buhari ta waya don isar da sakon jaje da kuma ta'aziyya. Ya ce ya kaɗi matuka da jin wannan mummunan labari. Daga nan ya jajantawa gwamnati da al'ummar Najeriya bisa wannan babban rashi. Shugaban ƙasar ta Nijar ya yi addu'ar Allah ya ji kan General Ibrahim Attahiru da sauran sojoji goma da suka riga mu gidan gaskiya a wannan hadari. A martaninsa shugaba Muhammadu Buhari ya gode wa shugaba Muhammad Bazum bisa wannan nuna kauna da zumunci irin na abokantaka mai cike da 'yan uwantaka. Shugaban kasar Nijar dai shine shugaban wata kasa a duniya na farko da ya fara kiran shugaba Muhammadu Buhari don isar da sakon ta'aziyya bisa wannan babban rashi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Toma da daga Abuja sai kuma jihar Taraba inda kungiyar matasan jikunawa ta yi kira ga mahukuntan jihar da su mai da hankali kan matsalar tsaro da ke ci gaba da yin kamari musamman ma tsakanin manoma da makiyaya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Taraba. Ƙungiyar matasan jikunawa da ke jihar Taraba su suka gudanar da taron manema labarai a jihar domin jira ga mahukunta don su mai da hankali su baza kaimi gurin harkar tsaro a jihar. Duba da cewa irin hali da ake ciki a yanayin tsaro na wannan yankin. Da muke tattaunawa da shugaban kungiyar abokin askin jidan Juma ya ko tabbatar mana da cewa wannan taro sun yi shi ne domin ganin damuna ta kawo kai zai taimaka sosai gurin haɗin kai tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan yankin. Can da muna zaman tare sai kwanaki kwanakin bayanan ne sai muka fara samun damuwa dama mitin na samun zaman lafiya tare sai aka fara samun ire-iren irin kidnapping da wasu abubuwa tsakanin manoma da su kiwo abin da dama ba mu taba cinan shi bane sai ya zo kuma yanzu fara tasowa kuma da karfi haka sun mun zo mu nemi faɗa ma duniya gwamnati especially na shi a da jama'an tsoro su haɗa hannu tare a gan cewa an magata wannan ta harkokin kidnapping kuka mutanen da muka zo da shi a sanya shi ma ne kiwo samu mai yi kiwon sa lafiya manoma ma samu yi noma lafiya saboda mun ga rainin season ya faɗo kenan amma wannan matsalan sun fara tasowa. Shi ma da ke zama jami'in yada labarai na jihar Taraba Honorable Dan Juma Adamu cewa yayi gwamnati tana iya nata kokari domin ganin an shawo kan wannan matsalar kana kuwa tun godewa ƙungiyar matasan jigunawan da irin wannan kokari da suka yi. Taraba State Government tana ba da nata gudumawa tana hada gwiwa da jami'an tsaro wato sojoji da 'yan sanda da kowane ne wadda duk dai in suna neman wani abin da zai sa su yaƙi wayan abubuwa duk tana bayarwa kuma ka san shi gwamna da ya zo ba abin da ya fara so ke ya ce ina so a bashi zaman lafiya kuma haka din ne yake abin da matasan bukari sun zo sun yi din nan daidai ne so kaga kowa zai da fahimta sa abin da ke kuma yi maganin abubuwa din. to ko menene yunkurin yan sanda a jihar taraban duba da cewa matasa sun fara irin wannan kokari da kuma nazari dsp david misa da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar taraba ga abin da yake cewa. To kiran da za mu yi waɗannan yan jiha shi ne su haɗa kai da jami'an tsaro su yaƙi wannan irin ta'addanci. Ta yaya za su haɗa kai da jami'an tsaro ta wajen ba mu bayanai. dan kamar yadda kullum muke faɗi duk mai aikata laifi ba wai shi aljini ba ne mutum ne irin mu wanda yana zaune a cikin mu yana tattara bayanai ya je jeji ya zo ya shigo gari ya sayi abinci ya kai ma waɗannan mutane. In ya karbi kuɗin ba zai shigo cikin gari ya zai ya. Sannan ko ba za mu ce da cewa ba wanda ya san da su ba. Wani lokaci shi ba a so a ce da a biya biyan tsaro ce ga waɗannan. To kiran da muke yi da kuma rukun da muke yi shi ne da shi ke aikin tsaron nan ba aikin na mutum da ya kawai ba. A gaya mana su masu aikata waɗannan laifi domin mu yake su domin mu tabbatar da cewa an zauna lafiya. Hakkin tsaro hakki ne wanda ya shafi kowa da kowa. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya. To daga tarayyar Najeriya sai ta jamhuriyar Nijar inda aka samu bullar annobar cutar kyanda ko disa a yankin Agades da ke arewacin kasar. Kawun dai akalla mutane dubu ɗaya da ɗari biyar ne hukumomin kiwon lafiya na yankin suka bayyana cewa sun kamu da wannan cutar shida daga cikinsu sun rasu. Tuni dai hukumomin yankin suka fara ɗaukar matakan takaita yaduwar wannan cutar kamar yadda babban daraktan da ke kula da kiwon lafiya a yankin na Agades Isufu Yadidi ya yi ƙarin bayani. wurin da ciwon ya yawa shine kamar an ce an aka ɗauki gunduma arlit mutum 798 sai kamar gunduma a darbi sanat inda aka samu mutum 268 sai agadas komin 224 ko da akwai gundumomin duka namu ko ina an samu wannan ciwon cikin departament bakwai banda ifirwan duka sauran departament sai dai wani wuri ya wani wuri kamar yadda na ci kamar yanzu aka ɗauki bilma mutum 35 ne aka samu an ɗauki ciro mutum 27 an ɗauki ke ingal mutum 98 cuta ce wanda dai yanzu tare da kokarin likitoci da kuma allurori da ake ma yara suna kanana na wannan ciwon eh, ana samun ciwon yana zawa amma yana zuwa da sauki matakai da aka ɗauka shine kaman yin magani cikin gaugawa kuma ana ɗauka ana bincike ana ɗauka kaman jini shi ana aikawa can manyan dakunan bincike don saboda a gano wani irin ciwo ne sannan kuma akwai allura na rigakafi da aka yi saboda inda waɗanda suka kamu kamar kewaye da su sai a yi allura na rigakafi saboda a tare ka ciwon ya yaɗu ko ina saboda ciwo ne wanda ki shi akwai rigakafin shi kenan daga an ga wani wuri ya kamu to inda ba su kamu ba sai a je a yi allura ta rigakafi saboda kare su da wannan ciwo tunda akwai allurar rigakafi da ake ma yara in shekara eh, daga wata tara ana fara ma yara wannan allura lokacin da ake kai su likita wurin awo kuma bayan wannan ana kara musu ta biyu to kaman shine muna kiran uwaye su kokari su rika kai yaran su wannan allurar ta rigakafi saboda in an ma yaro wannan shawar bai yin ciwon kuma in ma har ya yi shi ba a ma sani bai yi wahal da shi haka ciwo ne wanda ya fi kama yara amma manya ma suna kamuwa in an ga mutum da alamun shi tunda ciwo ne wanda an san shi kusan kowa ya san alamun shi in aka ga alamun wannan ciwon a yi maza a kai yaro ko wanda kamu da ciwon wannan gidan likita saboda lokacin da ya kamu da wuri an yi saurin samun a mishi magani ka a bar shi sai ciwon ya shige shi sosai don wani in ciwon ya shige shi sosai ko da ya warke yana bara mishi wani tabo. karfa shafa muna kamuka wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA afirka da ke birnin a kan mita ɗari 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi To yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma. 'Yan kasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba sani ba har yanzu ba labari. Shugaban Bugari ya taimake ni ya sako mana da yaro din da yara din. Yara mu duk aka kwashe ya karfe uku har yanzu bai samu yaro na ba. Matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su sa samu abin nan ah, jawabi akan yayansu da suka bata ba to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi asare yau shirin yan kasa da hukuma na maiduguri ne jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya domin jin yadda mata ke bibiyar haƙoƙinsu a wurin mahukuntan ƙasar inda yau kusan shekaru goma da suka shuɗe bayan da sojojin kasar suka yi awon gaba da 'ya'yansu da mazajensu bisa zargin alaka da ayyukan tarzoma na boko haram a dakace mu afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace harkan ba. Madalla, masarare kalubalen tarzomar ayyukan Boko Haramun na ci gaba da barazana ga 'yancin rayuwa ga mazauna yankin arewa maso gabacin Najeriya musamman jihohin Borno da Yobe, inda nan ne ya kasance filin daga tsakanin mayakan kungiyar ta Boko Haram da jami'an tsaron Najeriya. A wasu lokutan kuma yanayi na wuce gona da iri a ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi na dakile ayyukan ta da kayar bayan na mayar da hannun agogo baya ga 'yancin fararen hula a yankin yau kusan shekaru goma kenan jami'an tsaro musamman sojoji na rike da ɗimbin matasa da magidanta a hannunsu wa kwanakin baya wasu gungun mata sun yi wata zanga-zanga a maidugurin domin kwato 'yancin 'ya'ya da mazajensu na aure da jami'an tsaro suka kama suna na hawa abuka ne abin da ya kawo ni yaro na ne har yanzu karfi uku na dare su sojoji suka shiga suka dauka yaro na har yanzu bai gashi ba yanzu shekara takwas ne eh, suka shiga gidan nake suka shiga ko kuma a an ji dadan suka shiga suka buka kofa suka tafi da yaro na har yanzu bai ga tsore eh, ne eh, ya gama makara yanzu zai shekara ashirin da wani abu ne shi din kin je kaman ki bi sawu haka ki ji inda yake wai ne zai samu in bi sawu din ba wanda ya sani zai bi mini sawu yamma abubakar ibrahim shugaban bugari ya taimake ni ya suko mini da yaro din da yara din yara mu duk aka kwashe ya karfe uku har yanzu bai samu yaro na ba shine abin da na kawo kuka mishi ya taimake ni ya fitar da yara din mu samu mu samu yara mu muma daya shekarar shi goma sha biyar ashirin goma sha biyar ne daya din daya din kuma ashirin da biyar ne ya sunan ki mama ya na abdurrahman yaro na ba alaji a gwange hmm. an tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba sani ba har yanzu ba labari ban taba ji labari ba ko yana da eh, yi guri mama da karin yaron na haka yaron lokacin shekaran shi goma sha takwas ko da nawa ban san ne dai ba ya guri Allah ya fitar da su Allah ya ya babu raye ba sani ba ai sa ma. na daga ina kika zo mama daga misra gogo bri na to me yake tafe da kiyana a na biyu aka kama su duga maza ne eh akwai wani dalili wai ban san dalili ba yara da suna makaranta da yarin yana yawula yana yana sayar da abun nan waya din nan hmm. ana haka aka kama shi ni ban san dalilin ba duk ya gama yana karatun nurse ne duk hmm. aka kama abdul karim din ma hmm. aha dalibi ne ma na makaranta yana makaranta yana makaranta shekaran sa nawa shi mai koyon karatun nurse eh, nurse yayi shekara 20 gidauniyar kare hakkin mata da yara ta al'amin na cikin kungiyoyin da ke gwagwarmayar kwato hakkin waɗannan mata kuma shugabar gidauniyar ajiya hamsatu al'amin ta yi ƙarin bayani ga wakilin mu haruna dauda biyu waɗanda aka kama shekara goma yau wasu ya kai shekara tara wasu ya shai shekara bakwai har yanzu ba labari ba ba mu ji abin nan komai daga gare su ba shiru kan ji ba haushe kamar an shuka dusa to ko da dabba ko zakaran gidanka ya bata akwai haƙƙi a kanka ka fita ka nema balle ma a ce ke uwa ko kuma ke mace mijinki an zo an ɗauke shi a cikin gidanki yau ya kai shekara goma ba wanda ya ke miki uffan a cikin nan akwai mata su goma sha tara wanda iyayensu gwamnati sha ta kirawo su ta ce su zo za a yi training nasu a kan bi su shiga civilian jtf to a wannan shekaran har yau ƴaƴansu ran da za su fita kawai sai abokansu suka zo musu da takalmansu da jakansu kuma har yau ba a gaya musu komai ba a cikin matan nan biyu sun riga riga sun mutu matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga boko haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin nan jawabi akan su da suka bata ba amma mun bi su duk mun tattaro su mun ce masu akwai hanya ta lafiya wanda za mu bi mu nemi hakkin mu a wurin hukuma to shine yau gashi kullum girma muke yi mata sai yawa suke yi kowa a nan da ka gani ai da ɗanta ko mijinta sojoji sun kama adadin waɗannan mutane za su kai nawa yanzu muna da dubu tara da ɗari shida a nan dukkan su mata ne mata ne da kuma iyaye so saboda haka muna so gwamnati na ɗaya su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama ran na ranar sha hudu ga wannan watan um, yara nawa ne a cikin giwa baran sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta ba da jawabi akan rifoton da special rafatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta borno to har yanzu gwamnati ta yi shiru a kai to kuma akwai wani rifoton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun ba da jawabi har yau ba mu ji komai ba a kai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana in ma yaran nan babu su kowa dukanmu nan mutuwa muke jira so saboda ka in ma babu su muna so tunda hukuma mutane ta kama su muna so mu ji daga bakin mu hukuma wayannan yara babu sannan iyayen nan su saddakar wa Allah su yi wa 'ya'yansu addu'a so da su samu kwanciyar nan gaba kaɗan za mu ji abin da masana dokokin ƙasa da kula da haƙƙin bil'adama ke faɗi akan wannan batu a ce mu duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka madalla masu rare masana dokoki da hakkin bil'adama irin su tsohon shugaban kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar borno barista muhammadu maigana sun yi tsokaci gana da wannan lamari suna da hakkin gwamnati ya gaya musu da cikakken bayanin cewa ga inda iyayenku 'ya'yanku mazajenku 'yan uwanku maza suke wanda gwamnati shine ke da nauyin kama su ko wani abu makamancin haka amma kuma ya zamana waɗanda su wadda ake kiran su da 'yan ta'adda su suka ɗauke su ma har ilau nauyin na ratai akan gwamnatin da sun fito da kukan su a fili gwamnati ya bada bayani la'alla gwamnati na yin kokarinta ko gwamnati ya ce gashi mun samu waɗansu kuma ga sunayen su saboda su su samu samu bayani wannan sunaye da nake faɗi kuma yana da kyau gwamnati ya amfani da kafan labaru kamar irin tagunan a dinga bayyanawa saboda wanda zai samu ya ji in ya ji zai samu dan uwansa wannan shine abin da gwamnati ya kamata ya yi musamman gwamnatin tarayya da haka to yana da kyau yanzu matan nan kukan nan da suka yi sun nuna hannunka mai sanda ga gwamnati to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi ya je samu yan uwansa ya hadu da yan uwansa la'alla mamarsa la'asla matarsa la'alla ƴaƴansa barista Muhammadu mai gana kenan a Najeriya sai dai wakilinmu haruna dauda biyu ya yi kokarin ji daga shugabannin hukumomin soja a birnin maiduguri a dangane da wannan batu amma sun ki cewa uffan kuma babu wani alkawarin cewa uffan din a nan gaba mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na koma. Masu rare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda biyu. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana To madalla a gaida Muhammadu yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa hukumomin cote d'ivoire sun garkame matar da ake zargi da yada bidiyon da ta yi sanadin barkewar tarzomar da ta yi dalilin wawushe dukiyoyin 'yan nishar mazauna abidjan tare da shikata gwammai daga cikinsu matar mai sunan nawa fufana ta gurfana a gaban kuliya inda alkali ya yanke mata hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar tare da biyan tarar miliyan biyu na sefa. a nasu bangare hukumomin nishar bayan da suka saurari karamin jakadan every coast a yamai sun kafa wani kwamitin da ke da alhakin tantance adadin barnar da wannan tashin hankali ya haddasa ta yadda za a biya su diya jaridar le sahel na cewa ministan fasalin jamhuriyar benin abdullahi chane da takwaransa na man fetur ɗin nijar mamman sani isuhu muhammadu sun kaddamar da ayyukan shimfiɗa bututun mai mai tsawon kilomita 684 daga tashar jirgin ruwan sama zuwa iyakar jamhuriyar benin a makon jiya da nufin jonawa da wanda ake shirin shimfiɗawa daga rijiyoyin man agadem da ke jihar difa Yadda ta ce a watan satumban 2019 ne shugaba isu muhammadu ya dasa tubalin soma wannan aiki da za a gudanar a tsawon kilomita 1298 wato daga ƙauyen kulele zuwa iyakar ƙasashen biyu a wani yunkurin soma fitar da man fetur ɗin ƙasar zuwa kasuwannin duniya jaridar lanketer ta ce bincike ya rutsa da daraktan kula da ajiyar kayayyaki a fadar shugaban kasar nijar ibu karage wanda bayanai ke nunin ya sha kewayewa tsarin aikin ma'aikatar kudi ta ƙasa domin tatsar makudan miliyoyin sefa a asusun bitilmali lamarin da ya sa aka garkame shi a gidan kasan sai jere ta ce bayan zurfafa bincike bayanai sun fara gwada alamun cuwa-cuwar da aka yi a fadar shugaban ƙasa abu ne da aka kitsa da hannun wasu kamfanonin sufuri mu karkare da jaridar La Grif, wacce yake cewa sha'anin tsaro na ci gaba da taɓarɓarewa a jamhuriyar niger inda yanzu haka talakawa ke zama ɗarɗar a jihohi akalla hudu waɗanda suka haɗa da difa tawa maraɗi da tilaberi wanda kuma muddin aka ci gaba da tafiya a haka abin na iya yaduwa zuwa sauran sassan kasar jaridar ta ce rashin haɗa kan 'yan ƙasa na daga cikin kurakuran da tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu ya tafka a tsawon mulkinsa inda aka shafa shekaru goma ana takun saƙa a tsakanin 'yan adawa da masu mulki lamarin da a ɗaya ɓangare ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin 'yan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasan murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin Yamai.